da hukumar zaɓe ta dakatar da zaɓe ban yi mamaki da dakatar zaɓe da ta yi ba. Saboda me? Saboda yanayin da ƙasa take ciki da kuma yanayin da gwamnati da jam'iyyar PDP suke nuna karfin gwamnati da karfin mulki da karfin iko. Yau ta kowane hali gwamnati za ta iya yakar ka. Alhamdulillah kamar yadda Abtahir Jege Tashir Jega ya bi doka da oda. Mun ji daɗin bin doka da oda da yayi. yi. Wato ba ku hamayya da wannan dakatar da zaɓe kenan. Muna hamayya da dakatar zaɓe da aka yi amma in Allah ya da aure aure ya bayar hana mutuwa in ji Hausawa. Alhamdulillah kamar yadda gwamnati ta yi amfani da karfinta ta dakatar da zaɓe. To 'yan Najeriya dama dai su ne za su yi zaɓen nan wanda za su yi zaɓe a ranar sha hudu ga watan Februari wannan wata da muke ciki ne za su yi zaɓe a ranar ashirin ga wata da takwas ga watan March insha Allah. Amma ita gwamnatin Najeriya da jam'iyyar PDP sun ce ba su da hannu wajen dakatar da wannan zaɓe. Ai magana ce ma sai dai su fi kawai bayanin ma su ce ba su da wata hannu akan dakatar da zaɓe da aka yi. Kowa ya san yadda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki akan dole sai a tahir da ya ɗage zaɓe a ranar sha hudu ga wata da za a yi. me yasa kuke ta ɗora wannan laifi a kan jam'iyyar PDP da shugabannin gwamnatin Najeriya ta yanzu? Saboda yanayin yadda jam'iyyar PDP ce take fa take ita take da gwamnati, ita take da jami'an tsaro a hannunta, ita ce jam'iyyar da take da karfi yanzu a Najeriya, gwamnati amma ba karfin jama'a ba, karfin gwamnati. To ba ganin cewa akwai rashin yanayin ingantaccen tsaro a Najeriya. To ai kamar yanayin tsaro akwai kasashe ta hawan da a cikin yanayin tsaro an yi zaɓe, an gama kuma zaɓe lafiya. Amma alhamdulillah kamar yadda ta tarihi ya nuna sai kasashe gurin hudu wanda an yi irin haka an ka zaɓe an daga kuma zaɓen nan ya zama alkhairi ga jam'iyyar adawa ta kama wannan gwamnati. Ko ko dai kun fara razana ne game da zaɓen? a ba wani razana da rabi iznillahi sai ma karin gwiwa muke sa da karfi a jikinmu sakamakon take zaɓen nan da aka yi insha Allah zai zama alkhairi ga Najeriya da kuma janar Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar AP. Ko a jiya akwai wata kungiya wadda akwai membar sama da mutum miliyan uku a cikin kungiyar nan. Ita kungiyar tana biya da jam'iyyar PDP ne magoya bayan Janasha. To a jiya sun yi murabus gaba daya sun yi dukankan zuwa jam'iyyar AC. Kamar yadda take zaɓe aka yi yadda gwamnati da PDP suka takura ɗage zaɓen nan. Shi ne kaɗan daga cikin abin da ya ɓata wannan ƙungiya rai. Ta ce to ba za ta dawo bayan gaskiya. Ta lura tafiyar Janar Muhammadu Buhari ita ce jam'iyya ta gaskiya. Ba da in Allah ya yarda abin da zai kiyar kasa gaba ne da kuma abin da zai haifar a da kasa zaman lafiya. Haka zalika shugaban kungiyar na kasa Alhaji Adamu Unguru ya ce sun shirya tsaf idan ba a yi zaɓe a 28 ga watan Maris ba kamar yadda hukumar zaɓe ta Najeriya ta tsara to su za su je kotun duniya domin su kalubalanci wannan matakin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.